baki mai yanka wuya. fafutukar raba Najeriya da yankurin kafa a kasar Biafra a kudu maso gabas da kasar Yarbawa zalla a kudu maso yammacin ƙasar Na daga cikin al'amuran da suka yi kamari a shekara mai ban kwana ta 2021. A ci gaba da bitar al'amuran da suka wakana a shekarar. za mu kawo muku muhawarar da aka tafka kan lamarin a wani taron dandalin voa da sashen hausa yake shiryawa a abuja inda aka tattauna wannan maudu'in ku biyo mu a cikin shirin jama'a assalamu alaikum a taron tattaunawa da sashen hausa na muryar amurka ke shiryawa wato zauren voa an tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ɓallewa da wasu sassan najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai kamar yadda muka taɓa ambatawa a can baya da alama akasarin 'yan arewacin najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar kamar yadda ɗan gwagwarmaya injiniya zakari ahmad karoji ya yi matashiya a wurin taron yawanci nan ɓangaren arewa ba wai arewacin najeriya tana kin maganan su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajan jama'a wannan shine dalilin da ya sa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikinmu wasu su yanke su bar mu ba ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har sai masha Allahu babu wani lokaci da za a ce najeriya ta zauna lafiya har shekara goma shekara ishirin wannan matsala ta magana za a yanke din nan bai taso ba tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a najeriya a lokacin na ɗan yaro ƙarami mai shekara biyar kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu ba ne sai wannan lamarin da muke fama da ita son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da ya sa muka yi asarar mutane manyan mutane a najeriya a nan arewa mun yi asaran su sardauna su tafa balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama ya da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi saboda haka ni ina ganin mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu. Duk da yake dai shugabannin kungiyar 'yan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba. bisa fargabar abin da kan iya shafuwarsu na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma saƙon ƙorafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel. Na zo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba mata da maza matsalansu shine biyafra da yototuwa. Maganar biyafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. mare tunan siyasa sun yi kaman an cire su a harkar Najeriya kuma tana sa ba su shugabancin Najeriya. Shine shine matsalan Najeriya. ba yau bane aka complain mutane ta magana kan siyasan siyasan yan arewa da arewa siyasan addini siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da kawai mu ci abin gaba daya kawai kuna magana arewa yanzu arewa na ku nan gaba daya shine arewan Hausawa da Fulani siyasan arewa dinnan shine yau ya kawo har yarbawa suke magana akan wai eh, ojujuwa dinnan har wannan mis eh, nan shi son dubo dinnan ya zama wani abu da da san shi ne suna suna magana wai Fulani suna kashe mutane a garin su sai aka shiru gwamnatin buhari ba ta wani ba kai abin ba ta kasa ma gaba daya eh, kashe kashe na garin yamarin nan mai kawo ta kwan nan sun ma magana fulani ne excuse nasu fulani ne ta kawo magana wai sai suka je cikin jaji suka fara wani abin sojoji a cikin daji wani abin ba boye suka yi ba sun buga a facebook ana trade na mutane a facebook gwamnatin buhari ta shiru tana ganin su daga baya suka fito suka bar kashe mutane a cikin gari kowa ya gani abin nan gaba daya amma sai a zo daga baya sai a zo a amara siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane gaskiya gaskiya shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za ya sasanta a ci gaba gaba daya amma matsalan su yamir din nan da Yarbawa gwamnati za magana za na mun ma gaba daya ba dukan su bane suke so maganan biyafar din nan akwai yau sun da su kada biyafar ma ba sa so da suna da gidaje abuja a can ko ina najeriya suna sana'ar su ba sa so ipop nan kungiya ne na da kano kuma akwai yara yara wanda ba su da aiki yanzu ka in ka fara wannan ba najeriya yanzu ka dan rashin aiki za yara su fika baya kai dan rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma masu ilimin ma a kasan waje masu bin namdi kano din nan maganin da za a zanna a shirya a sassanta shi kuwa nastura ashir sharif ɗaya daga cikin jagororin haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya da suka je kotu domin nema a karɓa bukatun masu neman ɓallewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar najeriya zaman ƙasa ɗaya duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa najeriya bai kamata mu mu rusa ta ba wannan ba magana bace. bature ne ya zo ya haɗa mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yadda shi zai amfana da tattalin arzikinmu sai to haɗuwar wasu sun nuna su ba su yadda da ita ba ka je ka duba tarihin duniya duk ƙasashen da suka yi operating republic babu ƙasar da suka samu civil war aka ba wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war ɗin damar shugabancin ƙasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar ƙasa duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a najeriya shekara tara bayan sibulo aka ba su mataimakin shugaban ƙasa aka ba su shugaban majalisar tarayya ƙasan nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinakayya. su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa bankunan ƙasa su suke juya tattalin arzikin kasa so da aka bacewa rabin tattalin arzikin kasa a hannunsu yake to wanda yake rage tattalin arziki ya ce da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya so da haka mu position mu shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gairaba, ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da ƙasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba su ibo a najeriya su yi ƙuri'ar raba gaddama a tsakaninsu bisa sa ido na majalisar ɗinkin duniya da african union su zaɓi najeriya suke bukata ko ko biyafara suke bukata in suka zaɓi biyafara a tattara a basu ƙasa su je su yi su in sun zaɓi najeriya to sai a zauna a yi sharaɗi a kan duk mutumin da ya sake ɗago maganar biyafara balle ya ɗau makami yake yaƙar gwamnatin ƙasa ko yake yaƙar wata ƙabila ta ƙasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon tiriti da zai zauna da ƙasar nan amma wannan abin da muke a birin din wallahi ba za ta taɓa wa Najeriya da aimi idanu ba to sai dai kuma ba duka 'yan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba ƙasar shine mafita ba kamar yadda muktar ishaq ya kasai wani kwamishina daga jihar kano ya jefa tambaya ta yaya nema za a raba najeriya da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba najeriya ai rashin hankali ne wannan shine gaskiyar magana idan an zo an ce an ba da arewa mutanen kudu su tafi da yan ai za su je suna rigima tsakanin yan niger delta da yan ibo za su je suna rigima tsakanin yarbawa da wa'annan mutanen da suke cewa a raba ga najeriya idan ka zawo ka ce arewa mun zo mun wannan ga yan niger delta yan middle belt kuna cewa su sun yi recognizing middle belt mu muna cewa ba yadda da middle belt fa duk wa'annan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na yan najeriya da masu iliminmu mu da malamanmu da 'yan siyasa mu dawo da hankalinmu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa sudan ma da ka ba da misali ai sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar amma an ka ɗauki saskulabakiya yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba ƙasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me za ka iya yi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka